Zabura ta sittin da uku Zabura ta Dauda. sa'ad da yake a hamadar Yahuda Ya Allah, kai ne Allahna, da na cewa na neme ka, raina yana ƙishinka, jikina yana marmarinka, cikin busasshiyar ƙasar da ta zozaye inda babu ruwa, na ganka a wuri mai tsarki. na kuma dubi ikonka da ɗaukakarka, domin ƙaunarka ta fi rai kyau, leɓunana za su ɗaukaka ka, zan yabe ka muddin raina, kuma a cikin sunanka zai ɗaga hannuwana, raina zai ƙoshi kamar da abinci mafi kyau, da leɓunan rerawa bakina zai yabe ka, a gadona na tuna da kai. ina tunaninka dukan dare, domin kai ne mai taimakona; ina rera a cikin inuwar fikafikanka, raina ya manne maka, hannunka na dama yana riƙe da ni; su da suke neman raina za su hallaka, za su gangara zuwa zurfafan duniya, za a bayar da su ga takobi, su kuma zama abincin karnukan jeji, amma sarki zai yi farin ciki ga Allah, dukan waɗanda suka rantse da sunan Allah za su yabe shi, amma za a rufe bakunan maƙaryata.